alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ba'd yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu um, a yau 20 ga watan sha'ban shekara ta 1445 hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya dace da 1 ga watan march watan uku shekara ta 2024 miladiya um, ina nan jihar kaduna uh, nake samun uh, labari ta hanyar kafafen yada labarai da kuma wayoyi da muka karba daga bakin mutane da yawa daga kasashen waje da kuma gida najeriya dangane da abin da ya faru na uh, sauka daga kan kujerar kwamandan hizba da uh, babban malamin mu sheikh aminu ibrahim daurawa hafizahullah ya yi daga kan nauyi da amana da kujerar da aka bashi ko aka dora shi a kai ta hizba a jihar kano sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un uh, wannan labari da ya zo mana ya sosa eh, zuciyar mutane kwarai da gaske eh, duk masoya da kuma musulmi masu son Allah musamman zan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ji daɗi ba mabarnata kuma masu ƙoƙarin yaɗa barna su kuma suna ta murna suna ta tafi bukatar su ta biya haƙa su ta cimma ruwa a ganin su a tunaninsu to na farko ni ina kira ne ga ah, al'umma gaba daya ah, san muhimmancin hizba a cikin al'umma da gwamnati gaba daya hizba kalma ce ta larabci abinda take nufi shine umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna shine kawai ma'ana al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar kamar yadda malamai sun ta rubuce rubuce akan hizba shekul islam ibn taymiya yana da rubutu mai yawa akan hizba da littafi akan hizba da sauran malamai na musulunci da yawa da suka rubutu akan hizba ba sabon abu bane hizba da inda aka samu gwamnati ta kwarai a gwamnatin da ta damu da addini tana kula da hizba kuma tana sanya hizba alhamdulillah jihar kano jiha ce wacce take ta yi ƙaurin suna kuma ta sanu a duniya akan musulunci da kuma umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna da ka matukar musulmi za su rayu to lalle ne sai sun rayu a da hizba a tattare da su umarni da kyakkyawa da kuma hani akan mummuna sannan kuma hizba tana taimakon gwamnati kwarai da gaske in ma baka ce hizba din ita ce gwamnati ba don duk gwamnati ya kamata ta zama tana umarni da kyakkyawa tana hani akan mummuna a shek aminu ibrahim daura hafizahullah ba sai na yi bayani a kansa ba da matsayinsa a cikin al'umma a duniya gaba daya matsayinsa na babban malami shahararre wanda ya ba da rayuwarsa gaba daya a kan da'awa da taimakon mutane da taimakon addini da taimakon gwamnatoci ba ma iya gwamnatin kano kaɗai take amfanuwa da shek daurawa ba gwamnatin najeriya gaba daya kai hatta gwamnatocinmu da suke afirka da ake zagayen da'awa suna neman shawarwarin malam suna karban ainihin wato shawarwari da yake ba su shek amin daura mutum ne mai muhimmancin gaske da bai kamata gwamnatin kano ta bari ta asararsa a wannan kujera da allah ya ba shi ba ya kawo gudunmuwa kwarai da gaske a najeriya ba musan da auren zaura wannan ba malam da tunaninsa da gwamnatin da ta gabata a wancan lokaci suka kirkiro kawo auren zaura wannan da ya kawo alkhairai kuma har aka ci gaba wasu jihohi ma suka ci gaba ba a maganar karantar da mutane da da'awa da malam yake ta yi da gina masallatai da makarantu da taimakon marayu da abubuwa daman yana da aikinsa da yake wa'azin nan kuma na umarni da kyakkyawa daman malam yana yi kwaina kuma allah ya ba shi dama cancantarsa ta sa aka ba shi wannan kujera ta hisba ya kamala yana da muhimmanci kwarai da gaske a tafiyar dukkan gwamnatoci gaba daya kuma bai kamata gwamnati ta bari ta yi asararsa a yi asarar basirarsa a yi asarar jarintarsa a yi asarar kwarewarsa da gogewarsa akan wannan janibi ba ba na jin a iya sani na allahu alam akwai wani malami da ya samu gogewa akan harkar hizba da umarni da kyakkyawa da hani da mummuna irin sheikh amin ibrahim daurawa wanda ya gwada ya gwada ya yi ya yi cancanta su ta sa aka dawo da shi yake ci gaba da wannan aiki to amma alhamdulahi kowa ya ji irin bayanai da suka fito daga bakin mai girma a gwamnan kano injiniya abubakar yusuf bayanan da ya ta yi na sosarai shi kansa ya nuna damuwarsa da bacin ransa akan irin abin da ya gani ya ce ko aka gaya masa ko ya gani cewa abin da hukumar hisba suka yi na ƙoƙarin kawo gyara a cikin al'umma to waɗannan bayanai gaskiya su ne sababi da kuma wasu abubuwa da suka faru a baya wanda shi malam bai yi bayani ba amma mu mun sani cewa wani abubuwan sun faru na sosare na damuwa wanda eh, za ka iya cewa na taɗe gwiwa ne da wasu a gefe suke ta yi wa malam wanda gaskiya baya magana har da ƙasashen waje turawa da na ciki Ah, waɗannan maganganu gaskiya sun yi zafi kwarai da gaske da mai girma gwamna ya yi duk da shi ma yana cikin tension ko yana cikin damuwa watakila ransa ne ya ɓaci ya faɗi abubuwan da ya faɗa amma shi ma ɗan adam ne zai iya kuskure a cikin maganganunsa kuma zai iya daidai ina ganin waɗannan maganganun shi ne ya sa malam ya ɗauki matakin da ya ɗauka na cewa ya sauka daga kan wannan kujera a ah, cewa tunda misalin nauyi ne da aka ɗora masa kuma la'alla ana ganin cewa Ah, ya yi abin da yake ba daidai ba ko hizba ta abin da yake ba daidai ba bari ya sauke to ni shawara ta anan ga ainihin wato ah, ah, shi mai girma gwamnan jihar kano alhamdulahi gwamnatin kano ta kafu kuma ana ta abubuwa na alkhairai muna ta yaba mutane suna yaba ana ta addu'a na kira ga mai girma gwamna da wanda suke kusa da shi a yi ƙoƙari a kai zuciya nesa a kira malam a zauna da shi a ba shi shawarwari kuma a ba shi haƙuri a kan abubuwan da suka faru a duba al'umman kano ɗin da ci gaba da malam ya kawo da gudunmawar da yake bawa ita gwamnatin da kuma ci gaban al'umma da samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da malam yake kawowa a kira shi a zauna da shi a ba shi shawarwari akan abubuwan da ake ganin akwai ta cewa akan abun da yake yi ko zuba take yi matsayinsa ya kai darajarsa ta kai kuma gudunmawar da ya bayar ta kai manyan mutane irin wannan masu tsada a tafiya ta gwamnati ba a bari a asararsu ba karamar karisa ba ce ba karamar faduwa ba ce barin sheikh aminu ibrahim daurawa ya sauka daga kan wannan kujera ba tare da an yi sulhu an tattauna ba wannan muna ba da shawara ne saboda cigaban jihar kano din da cigaban gaban gwamnatin gabaki da alhamdulillah mai girma gwamna ka zo da abubuwa na alkhairai kana ta yi kuma kana karban shawarwari daga hannun mutane daban-daban daga malamai da sauransu to kada a bari wannan damar da aka samu da kafa da malam amin da ya toshe a gwamnatin nan da taimako da gudunmuwa da ya bayar da abubuwan da wasu ba sai an faɗa ba a bari daga farkon gwamnatin nan alfijirinta bata je ko ina ba ko shekara ba a yi ba a samu fitar irin waɗannan mutane daga wannan tafiya shawarar mu a kira shi a zauna da shi a tattauna da shi ko manya ne kuma kana da damar da zaka iya yin wannan mai girma gwamna bisa kyautata maka zato da ake na san alkhairi da kake akan jihar kano a kira shi a zauna da shi a yi masa bayanai kuma a ba shi haƙuri akan watakila kalaman da aka yi ya ji ba daɗi Allah ko bai fahimta ba ne ko kuma kai abin da kake nufi daban watakila shi kuma abin da ya fahimta daban wannan muna ba da shawara a yi wannan eh, inda hali da gaggawa saboda kar a buɗe wata baraka ba cewa muka ba za a samu wani irinsa ba amma dai shek amin daurawa yana da gudunmuwar da bai kamata a rabu da shi ba gaskiya shawara ce amma muke barawa kuma wannan ni fahimta ta ne da ra'ayina na karan kaina da kuma wayoyi da na yi ta samu daga manyan mutane daga najeriya da wajen najeriya gaba ɗaya da jihohi har yanzu ban daina karɓan waya ba har yanzu ina ina magana na ana ta bugun waya da kuma dukkan wasu malamai masu masu da'awa abu na biyu eh, shi shek uh, eh, amin ibrahim daura hafizullah um, malam kai haƙuri aikin allah kake yi kuma gudunmawa ce ka ba da kanka sadaka jariya ga allah dole ne idan za ka yi aikin allah malam za ka gamu da ɓacin rai za ka gamu da damuwa kada a lura da abubuwan da suka faru kada ka damu da pressure da taimaka yawa kada ka damu da abubuwan da ake faɗa da maganganun da wasu mutane makiya allah makiya addinin allah makiya ci gaban jihar kano suke ta yi a kanka da hizba gaba ɗaya kada ka waiwaici wannan abun ka taimaka ina a ran bakin al'umma da yawa wallahi wani yanzu ya kira ni yana kuka da yawa sun kira ni da yawa suna nuna alhini da damuwa jaje ake ta mana kamar an yi mutuwa ka yi haƙuri malam a zauna da gwamnati matukar sun neme ka ku zauna a yi haƙuri wannan kalamai da aka faɗa a janye a duba ci gaban al'umma a duba ci gaban jihar kano a duba ci gaban wato da'awa gaba ɗaya akaram kallahu sauka daga kan wannan kujera zai buɗe wata kafa ta ba wa mabarnata kofa su je su ci gaba da barnarsu sannan kuma mun ragu gaskiya mun ragu sosai musulunci ya samu raguwa idan ka sauka daga kan wannan kujera ina maimaita jama'a ba ce aka yi shi kaɗai ba ne ba ba cewa aka yi kuma bari a samu wadda zai yi abin da ya ba allah shi ya baro kansa ne amma malam muna baka hakuri muna aran bakin al'umma na ga wajibi ne ne wannan bidiyo don isar da saƙo a gare ka da kuma ainihin wato makusanta da dukkan masoya duk wanda yake kaunar da'awa duk wanda yake kaunar ka kuma duk wanda yake kaunar ci gaban al'ummar jihar Kano da Najeriya gaba daya ba zai ji daɗi ba akan wannan abin da ya faru kuma za a so a ce ka ci gaba da wannan aikin alkhairi kuma babu gudu babu ja da ba malam akan ayyukan alkhairi da aka ɗauko a ta yi kuma ya kamata gwamnati ta baka cikakken 'yanci da shawarwari da ya kamata a gudanar da wannan aiki abinda mutane ba su sani ba daɗayin bayani sheikh amin ibrahim daurawa allah shine shaida wasu sun sani wasu ba su sani ba yana iya ƙoƙarinsa wajen gudanar da hizban na yana tuntuɓan lauyoyi bayan wani abu sai ya tuntuɓi lauyoyi mu mun sani kuma su lauyoyin da yake mu'amala da su sun sani jami'an tsaro yana mu'amala da su yana kuma tuntuɓan su operation ɗin nan idan za a ji ba shi kaɗai ba ko hizba kaɗai take yi ba sai ya yi buge-buge sai ya tambaya da alkalai suna ba shawara me ya kamata a yi dukan ya masa yawa kuma duk lokacin da mutum ya zo zai aikin alkhairi zai gamu da damuwoyi da matsaloli amma wallahi yana iya ƙoƙarin shi kuma ya cancanta mu faɗa abin da ya na alkhairi ko da shi bai zo ya faɗa ba yana iya ƙoƙarinsa irin firesha da malam yake haɗuwa da ita da wayoyi da maganganu na tsoratarwa da firgitarwa da iyalansa da gidansa Allah shi ne sani da kudin sama da yake sawa yake amfani da shi wajen taimakawa wannan tafiya kowa ya sani hizba ɗin ta jihar kano akwai abubuwan da take da bukata na kayan aiki motoci da za a je a operation ɗin nan ko kwanan nan mun ta maganganu mun kira ga gwamnati da manya-manyan masu kuɗi cewa a taimaka yan hizba nan a sama musu motoci hilux hilux da za su rinka fita suna operation suna aikin allah suna umarni da kyakkyawa suna hani akan mummuna ba su da wadatattun kayan aikin nan amma dai haka ake kukutawa wani lokacin mai ma da za a zuba a motocin a fita operation din duk mun sani wallahi babu sai an yi karo karo an san ya za a yi a je a yi su da Allah muna ba mutane haƙuri na san duk ana cikin damuwa ne kuma rai ya ɓaci kwarai da gaske ita gwamnati ta yi haƙuri dangane da abubuwan da ta ji ko ta gani a matsayin malam Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa idan har wani abu ya faru a Hizba da ba daidai ba to muna ga darajarsa da kimar wato wato wato ma'aikatar ya cancanta a ce an kira shi a ɓoye a tattauna da shi a ce malam abinda ake kaza kaza kaza muna ba da shawara a haka da ya kamata a ce mai girma gwamna ya kira shi ya tattauna da shi ya ba shi shawara a ɓoye ko mai girma gwamna ya sa wasu su kira shi su ba shi shawara a ɓoye ko a bashi takarda a rubuce shawarwari ne daga gwamnati ba daɗi mutum yana ƙoƙarin aikin alheri ya ba da rayuwarsa ya ba da lokacinsa akan gudunmawa ga wannan gwamnati da kuma wannan al'umma gaba ɗaya ya zo ji maganganu irin waɗannan makiya suna ta tafi suna ta tagin suna ta cewa ai an masa kaca-kaca ai gwamnatin kano ta yi kaza wa hizba ba daɗi wadda ko da ita gwamnatin ba haka take nufi ba amma su waɗanda suke neman a ɓata ba a gyara ba za su yi ta rura wutar fitina ne a ta yaɗawa kuma muna kira ga mai girma gwamna allah ya taimake ka akan ayyukan alkhairin da ka ɗauko za ka yi a jihar kano kuma ya riko da hannunka akan abu na daidai na kuskure kuma allah ya baka ikon gyarawa wannan kira ne da a ran bakin mutane da al'umma a yi kokari a sulhunta da sheikh aminu ibrahim daurawa akan aikin alkhairin da ya kuma nan gaba irin wannan in sun faru a bi hanya ta diplomasiya hanya ta maslaha a kira mutum a gefe a ɓoye a sanar da shi a ba shi shawarwari zai ɗauka a gyara na sani cewa mutum ne mai buɗaɗɗiyar zuciya ko a jiya ɗinnan muna tare a nan jihar kaduna a samin ɗin gwamnatin kano ya zo yi tare da 'yan majalisu da spika na jihar kano gaba ɗaya aka yi taro wallahi malamin daga abuja ya taho ya yi lakca a nur cikin gajiya ya taho dan jihar kano din aka yi taro ya gabatar da fefa yau din nan da asuba ya hau hanya zai dawo kano kuma a samin din gwamnatin yake yi mun yi program jiya har wajen karfe goma sha ɗaya na dare a jihar kaduna a ditv mun rabu lafiya sai muka ji wannan boys da kuma wannan bidiyo da mai girma gwamna ya yi akan nuna damuwarsa dangane da abin da hukumar hizba ta yi hizba za ta iya daidai za ta iya kuskure da haka sai a duba ayyukan alkhairi da ita hizban ta yi da shi kuma malam amin da ya gudunmuwar da ya bayar in an hada da alkhairan da ya zo da su in aka kwatanta da kuskuren da aka yi to za a ga alkhairan sun mamaye ainihin wato kurakuran ko a lahira ne a kiyama in an zo allah abin da yake dubawa yawan aikinka na alheri da kuma yawan zunubinka idan alkhairinka ya rinjayi zunubinka koda da kwaya ɗaya ne kai dan aljanna ne su muna fatan gwamnati ta yi afuwa idan an yi wani abu da yake ba daidai ba kuma abu hanyar da ta dace a isar da saƙon kuskuren da aka yi don a girmama ofishin kuma kada a buɗe ƙofa ga ainihin wato mabarnata su ci gaba da yaɗa barna malam ya yi ƙoƙari ƙwarai wajen hana shigar da giya jihar kano ya yi ƙoƙari wajen rage gida 'yan daudu da barayi da 'yan luwaɗi da bokaye matsafa duk a jihar kano duk inda za ku je a yi muku bayanin operation din da hizba take ta yi an ɗauko hanyar tsarkake kano da wasu jihohi ma da suke ƙoƙarin koyi bai kamata a bar wannan alkhairin ya tafi ba kuma bai kamata a ce an yi wa shek amin ibrahim daura sakayya da wannan abun ba ya kai matsayin da ya cancanta gaskiya a kira shi a tattauna da shi a ba shi haƙuri ya yi haƙuri kuma muna roƙon malam mu a mu na musulmi malam ya yi haƙuri ya ci gaba da gudanar da wannan kujera tasa kuma muna wa malam mukan ba mu aminta ba da saukar da kai akan wannan kujera kai haƙuri ka zo ka yi wa Allah aiki ka zo ka ci gaba da ba da gudunmuwa kuma muna fatan gwamnatin Kano za ta ji wannan nasiha da wannan kira da muka yi muna addu'a ga gwamnatin Kano Allah ya saka muku da alkhairi mai girma gwamna kokarin da ka zo da shi da ayyukan alkhairi da ka zo da shi Allah ya baka ikon cikawa kuma ka yadda cewa za a iya yin daidai za a iya yin kuskure a yi kokari a toshe wannan kafar kar a bari a yi asara wannan dama da aka samu don ba karamar wato asara ba ce rasa sheikh aminu ibrahim daurawa a cikin wannan tafiya ya ba da gudunmuwa kuma yana kan ba da gudunmuwa allah ya muku albarka wannan bayanai da na yi wayoyi ne da mutane suke ta min da kuma fahimta ta da ra'ayi na ni ni ban tuntuɓi malam ba ban kuma tattauna da shi ba wannan fahimta ta ce in na yi wani abu na kuskure ina neman al'umma su yi min afuwa abinda kuma ne daidai ina fatan Allah ya haɗa mu a cikin ladan gaba ɗaya gwamnatin Kano muna mata fatan alkhairi ko muna mata addu'a kuma muna son ci gabanta ba ci bayanta ba muna fatan Allah ya sa albarka Sheikh Aminu Ibrahim Daura Allah baka haƙuri al'umma duka suna baka haƙuri ka huci zuciyarka ka tuna aikin annabawa kake yi aikin Allah kake yi kuma muna fatan insha Allah mu je alkhairi nan gaba kaɗan wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu